yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 21 ga watan yuli shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Maryam Dauda da Halima Jimrau. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da kuma sana'a. da batu ne na ilimi yau shirin zai duba wato matsalar kwarara hazakan masanan kasashen Afirka zuwa kasashen waje suna barin kasashen su Akan wannan matsalar zauren matasa ya shirya muhawarar da Hassan na Kaina ya jagoranta a Abuja. Za ka ga sun yi karatu sun san yadda ya kamata a yi aiki amma kuma babu kayan aiki din. da yau kokarin lokacin ba an ka gama aikin ka gama fanshi ma da sai ga garin a biya ka ga ina amfanin wannan idan babu rayuwa ingantacce babu za a ga gishin kasar ka Wai wannan matsalar kwararar masana masu basira da hazaƙa zuwa ƙasashen waje da gaske ne tana da alaƙa da tsarin ilimi a ƙasashen Afirka? Eh, akwai kurakurai guda biyu na farko akwai shi kansa tsarin ilimi yadda ake tafiyar da shi a Najeriya akwai matsaloli guda Yau filin matasa masu basira ya zaluko wani matashi mai basira a maraɗin ƙasar jamhuriyar Nijar. Za ku ji bayani daga bakin shi a filin dafe-dafe kuma Halima Abdullahi da Malama Hafsat Garba na tafa da wasu muhimman shawarwari ga uwar gida da ma matasa maza da mata. Baicin duka wannan rana hamma da amsoshin tambayar mu ta jiya akan dandalin da ke sa masana wato dalilin da ke sa masana kwarara kasashen waje duka a cikin shirinmu na yau da gobe. To kamar yadda Maryam Dauda ta faɗa muku a baya yau hilin matasa masu basira ya yi babban kamu a maraɗin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ga dai tattaunawar matashin mai basira da wakilin mu Sha'ibu Mani. To, salamu alaikum. Suna na Muhammad Sani Muhammad DS Computer. Sai na gane ka matashi jagab. Shin tun yaushe ka so ma wannan aiki na gyaran kwamfuta? To aikin nan akalla na samu ko shekarar da ta kai sha uku. zuwa sha hudu ina yin shi a nan cikin garin maradi to kai kuma ka kai shekaru na. an samu talatin da biyu zuwa da uku to ina ka koye shi a nan cikin gari na koyi rabi rabi na koyi shi lagos makarantar ka ko kuma lakwal ina ta tsaya eh na kai hatruwajam ina da brevi na yi turwazem ina da brevi deja sai na ga ka da kayaki kwacankan kwamfuta an kawo maka daga ina da ina aka wasu kwamfitocin gaskiya ba inda ba su shigowa arziki ne dai allah ya kawo shi da ku ta wani hanya zuwa saki. za a kawo mana su daga najeriya nan kano har daga shin akwai wa'anda za su zuwa su aiko mana su daga nan dira taman ganin da kake musu ka gyara kuma ka aika eh wa'anda ka tambaya na aikowa na saidawa ne na gyara wa'anda ake aikowa duka daga nan ne a zandar tawa ba da ba aiko kwamfuta na gyara kuma allah yarda cikin yarda shi sai mu samu a gyara a ci nasara aika ma wanda aka aika ma a halin yanzu kana da yara a bayanka eh ina da yara sosai da dama akalla yaro na ya kai ko yaro goma ko sha biyar sha biyar haka wanda a na suke muna tare muna harakan ta arziki tare da su sai ka ce mani ka samo wato ilimin gyaran kwamfuta har zuwa Legas. can makaranta ce ka biya kuka ga eh kasan Legas yadda tsarin su yake ba akwai inda ba sai ka je kai karatu ba akwai inda za ka samu haraka practical ne da ka je za ka koya dandanan a gwada ma ba ta lokaci ba kasan shi in ka koya ma bisa pratik za ka haifa yan ta gyara ya da sai ka ka je karatu me tun daga na'ura an baka an sabki an ce matsala ga zagare ta in ka karba ka buɗa ka diba in ka ga matsala ma to in baka ganta ba akwai mutum kusa wani injiniya kusa wanda zai ce ma ga wajen nan ga yanda yake kenan dole ne ka yi saurin fahimta ne bambancin pratik da abun ga theory Dubban ɗaruruwan masana Afirka masu basira suna ta kwarara ƙasashen Turai suna aiki. A ganin ku me yasa waɗannan masana ba su zama wato ba su zama a ƙasarsu suna yin aiki? Ga yadda kuka amsa wa'annan tambayoyin a Facebook. Na farko dai, babu kayan aiki na zamani, babu albashi mai tsoka, ga kuma barazanar da ake yi wa ma'aikata na kora daga aiki. Kai, abin ba a cewa komai saƙo daga murtala ibrahim zangon daura saboda babu shugabanci nagari gari a ƙasashenmu na afirka da zai kyautata wa masu aiki da rayuwarsu kamar yadda ake yi wa masana da masu basira a sauran ƙasashen duniya inda kullum ake samun ci gaba saƙo daga attahiru hashimu shugabannin ƙasashenmu na afirka ba sa ba da kulawa ta musamman a fannin kimiyya da fasaha Wannan dalili ya sa matasan Afirka masu basira suke ƙetarawa zuwa ƙasashen Turai don baje kolin baiwar da Allah ya ba su. Sako daga Shamsu Habibu Azare. Rashin nagartattun kayan aiki ne kan sa su ficewa zuwa ƙasashen ƙetare. Ya kamata hukumomi su tashi tsaye wurin magance wannan matsala domin ta haka ne za su ciyarwa da ƙasashensu ci gaba na gani kuma na faɗa. Sako daga Awalu, England, Geographer. saboda ƙasashensu su basu ɗauki ma'aikata da mahimmanci ba. saƙo daga Aminatu Suleiman Abubakar. Gaskiya muna da haziƙan mutane masu basira, amma basirarsu na tafiya a banza sakamakon rashin ba su dama su yi aiki da basirar tasu. Misali, sai ka ga mutum ƙwararre a fagen lissafi ya rasa bankin da zai ɗauke shi aiki, amma sai ka ga wanda ya karanci Hausa ya samu aikin banki, saboda haka dole ne mu gyara. ko kuma mu yi ta ci gaban mai haƙar rijiya. Sako daga Ahmad Usman mai labari. Babu jagoranci mai kyau a Afirka. Shugabannin Afirka idan suka samu mulki suna juya jama'a kamar sun halicci mutane. Haka suke sarrafa jama'a suna amfani da fawar da ke hannunsu. Suna cin mutuncin duk wanda baya bin abin da ra'ayinsu yake so. Sako daga Abdul L. Bako. VOA kenan kuna bani mamaki. ai babu abin da ke sawa ƙwararru suna gudu daga afirka zuwa turai kamar ƙarancin albashi da rashin ingantattun kayan aiki sako daga abubakar ibrahim akota ɗan niger a ifako a gege lagos nigeria wannan matsala dai rashin aikin yi ne babu da kuma kayan aiki za ga mutum na da ilimi da ya kai a ɗauke shi aiki amma sai ya nema a ƙasarsa ya rasa wasu kuma suna aikin ma sai a yi musu garan bawo a sauke su to kin ga kuwa sai mutum ya nemi wajen da za a bashi abin yi a kula da shi wata ran har ya zama shine jagora amma duk da haka fa aiki a ƙasarsa ya fi daɗi duk da cewa ni ba ma'aikaci ba ne. Sako daga Sabiu Usman Makurna a jihar Taraban, Najeriya. Zauren matasa yana Abuja kuma ga jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi za su duba dalilan da ke sa masanan kasashen Afirka musamman na Najeriya suke barin kasashen su su je turai neman aiki. tare da ni akwai malamai kamar haka alhaji hassan gimba ahmed tsohon editan jaridar leadership party a nan abuja akwai alhaji sani ibrahim gamko da kuma alhaji ibrahim waɗanda dukkaninsu masu sharhi ne akan al'amarin yau da kullum a alhaji hassan gimba yanzu zan fara da kai me kake ganin yake janyowa kwararru suke ficewa daga ƙasar nan musamman likitoci da malaman jami'o'i da nas nas da dai sauran kwararru wanda kuma suke kin dawa da musu ba da gudunmawarsu wurin cigaban najeriya wannan abun yawanci mutane sukan dube shi ta bangare guda wanda turanci ake kira brain drain yawanci an ɗauka ƙwararru ko majiya ƙarfi suna barin Ƙasar su su je ƙasar da suka ci gaba amma idan mun faɗaɗa shi wani abin yana da girma sosai ko daga ƙauyuka ƙwararru ko kuma majiya ƙarfi suna barin su shigo birane to duk dai abin da ke jawo wannan shine rashin gamsuwan rashin gamsuwan dan adam da yanayin da ya samu shi a ciki shi dan adam allah ya yi shi kullum yana so gobe tafi yau kyau a ko'ina yake yana ga wani waje ya fi inda yake wannan bangare guda kenan to sannan ta fannin ko masu ilimi wanda a turanci ake kira skilled ah, labor kamar likitoci ko injiniyoyi da makamantansu za ka ga sun yi karatu sun san yadda ya kamata a yi aiki amma kuma babu kayan aiki din kuma babu abun da ake kira a turance welfare da zai ji e yana aiki ya kula da kansa da iyalansa da kuma wayan da ya kamata ya kula da su shi yasa suke fita waje alhaji bayan ina dawo bangaren ka a tanuka me kake gani yake jawa kwararru daga najeriya suke sulalewa su bar kasar nan zuwa kasashen ƙetare so ni abin da ke yana abu ne wanda ya shafi rashin ingantaccen rayuwa a kasar da suke da kuma rashin abin da suke ganin za su samu ba zai ɗauki nauyin lalurorinsu ba da wasu su na rayuwa sannan kuma wasu daga cikin kwararrun za ka ga sun iya ayyukan amma babu kayan aikin da za su yi amfani da shi su yi aikin da suka iya har ya zamanto sun fito an san da su su irin wannan sai kamar mutum ne ka iya tuki sai kake wurin da ba mota da za ka tuka to babu da za a yi ka nuna ka a tuki to ni sai nake ganin wannan shine dalilai kaɗan daga cikin abubuwan da yake sa kwaro suke barin ƙasar su najeriya suke zuwa ƙasashen kwanci alhaji sari ibrahim idan na zo bangaren ka a irin tunanin ka me yake jawo yadda kwararru daga nan kasar suke sulalewa su fice zuwa kasashen ƙetare akwai yayana mai magana na farko da ya maganar walfaya to ni kaina ina gana akan wannan walfaya ne zan yi a akan maganar da muke a kai yau dalilin kuwa shine duk mutumin da ya koyi aiki yana so ne amfani da aikin nan nasa da ya koya don samun biyan bukatar kansa da abin da zai iya cewa a ce eh misali shine idan na koyi aiki na injiniya na iya injiniyarin da sauransu to in na samu wani kamfani wanda yake a gida najeriya wanda za a iya biya akalla kamar naira dubu talatin a wata ko a shekara to zai iya yi wa yan na bata ko da Nijar ko kamar ko Chad za a iya kamar a ce naira kamar naira dubu ɗari ko naira dubu sittin a wata ko a shekara to kaga zai sa mutum dole ba zai iya zama a inda ya koya aikin nan gare tsallaka ta don biyan bukatar kansa na farko kenan sannan na biyu kuma rashin ɗaukar su ainihin waɗanda suka koya aikin da muhimmanci a ƙasar mu Najeriya. da iri ko ne za a ga mutane za a kalla a najeriya na akwai gado da yawa sun gama karatattakan sun tuni amma kuma saboda rashin babu ma masana'antun da aka kira a kasar kafin har a ce bari ga mutum ya iya wani abu a zuwa ɗauke shi ya gwada irin fasahar da Allah ya masa ko kuwa ya gwada irin fasahar da ya koya a karatun da ya tun shekaru goma sha biyar sha shida yana karatu amma karshe ya kare ga kwalinsa a hannu amma babu wani ministry ko ta masana'anta da aka tana saboda a je a kai mutumin nan a gashin abin da aka masa wani irin amfani zai mutanen da yake da yake cikin su ko ma'ana jihar sa ko kasa baki da wannan shi ne ya samu sai ga mutum yi amfani da damar da yake da ita ya tsallake ta kuma ta kasa ga can kuma Allah ya taimake shi ya ji ya a cikin yam dinsa wannan ina ganin shi ne to in na dawo bangaren mana san gimba wato kamar maganar welfare din nan ina ko muke muka ajiye batun kishin kasa domin ana ganin cewar a yawancin kasashen da suka ci gaba ko da albashin bai taka kara karya ba amma suna kawo maganar kishin kasa da farko kafin duk wani abu nan gaba mana san me zaka ce akan wannan shi mutum yana aiki din don ya rayu ne karatun ma ana yi don a rayu ne idan baka rayu ba maganan kishin ƙasa bai taso ba amma idan za ka iya rike kanka ba ka da wani matsala to za ka ba da gudunmanka a ƙasa idan ƙasanka ta yi maka kenan yanzu misali kai likita ne sai ɗanka an koro shi daga makaranta ba za ka iya biyan kuɗin makaranta ba motanka ta ɓaci ba ka da kudin gyara ta to kaga da wanne zaka ji ba kuma abincin gobe to kaga idan wa haka ya faru maganan kishin ƙasa bai taso yanzu kishin kai kake yi amma duk lokacin da kasan ta wadatar da kai to za ka ba ta kai ma ah, abun da taimaka kamar yadda mutane ke cewa kada in tambayi kasa na me za yi min don ta riga ta yi mini yanzu kuma lokaci ne da zan mayar mata nima to idan babu shi ba za a samu wannan ba eh, alhaji bai me za ka akan wannan magana eh, to magana kamar abinda da ke bayani a kai na farko wanda ya shafi ingancin misali rayuwa ko mutum ya bar kasarsa ko kuma a kawo ƙwararru daga wata kasa kan mutum ya nuna kishin ƙasa kamar yadda wani ya faɗa tun farko shi kishin kasa bai yiwa sai mutum ya samu rayuwa ingantacciya idan babu rayuwa ingantacciya babu za a ga kishin kasar ka saboda ita kasar ka ba lalle bane ya zamanto kishin da za ka yi mata ya zamanto ka yi mata kishin alhali kai baka wadatu ba to ga babu za a yi kishin kasa ya samu da gare ka ba tare da kai ka ta inganta ba saboda in ka duba yawanci tattalin arzikin kasar kamar misali bangaren asibiti hanyoyi da kamar ruwa da wuta da sauransu abubuwa ne wanda duk akwai bukata kuma babu su a kasar kuma abubuwa ne in ka auna abin da zaka samu da abin da zaka kashe menene zai rage wanda su wa'ancan kasar suka ce ba su wa'annan abubuwan ba su ne matsalolin mu kuma a Najeriya kusan abubuwa ne wanda suke su ne barazana a rayuwar mu abinci makaranta da hanyoyi da wuta da sauransu to shi yasa ko da kana da kishin kasar dole wani abu kana ji kana gani kana so kai hakuri da shi ka nemi da za ka yi surviving a rayuwarka tare da sani bayan fa bari mu bada misali da ita inda muke ciki kasar mu Najeriya Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya azurta mu da mutane iri daban-daban ko mutanen nan mutane masu ilimi da sanin duk abin da dukkan misali yanzu a misali akwai kasashe da yawa a duniya wanda in ka ji zai wahala ka ga babu 'yan Najeriya kamar likitoci injiniyoyi ga nan da yawa suna aiki a ƙasashe na duniya kuma suna kishin ƙasar su Najeriya ba wai ba sa kishi ba ko ba gaskiya ba to amma shi ne yadda za a rike su a rike al'amuransu a taimake su idan wani misali alal misali zaka dinga ganin abu dan ƙaryan zai faru a wata ƙasa da aka ci gaba mutum ne ana amfani da basirarsa da ya samu dan matsala ga dauki da sa a dauki ta iyalinsa a dinga yin kudin sauransu amma ba ni kasan mu Najeriya da yau wani lokacin an ka gama aikin ka gama fanshi ma daga sai ga garin a biya a biya ka ina amfanin wannan to ina ganin wannan dalilan sai da ana samun ana daukar ma'aikaci da muhimmanci ko wanda yake da wata basira da ta kwarewa akan wani abu kasan manzo duk wanda abin ba zai zama cikin ya san abin da yake sannan ya tsallake ba kashin sa kasarsa ba ko ba gaskiya ba Wannan matsalar kwararan masana masu basira da hazaƙa zuwa ƙasashen waje da gaske tana da alaƙa da tsarin ilimi a ƙasashen Afirka? to akwai kurakurai guda biyu na farko akwai shi kansa tsarin ilimi yadda ake tafiyar da shi a Najeriya akwai matsaloli guda biyu akwai tsarin ilimi da ake tafiyar da shi ta bangaren technology na polytechnics akwai tsarin ilimi da ake tafiyar da shi ta bangaren jami'a to yawanci waɗanda suka je harkar polytechnics suka karanci technical education za ki tarar da bayan an koyar da su ilimi a aji ana fitar da su waje fili tabbatar da abin da aka koyar musu a tabbatar cewa sun iya practically sai ki ga mutum daga zarar ya gama karatu ko da ya fito daga makaranta abin da ya karanta din da in ya fito zai iya aiwatar da shi a aikace amma yawanci a jami'a kuma sai na an ba wa koyarwa a aji muhimmanci fiye da koyarwa a wajen practically mutum zai zama electrical engineer ya gama digirin shi cif amma karshen ta tun da ya fara karatun injiniya da har shekara hudu ko biyar da ya gama digirin nan ci bai taɓa rike flyer ba balle ya rike ba so da haka idan wani abu ya zo na harkar gyara wanda ya shafi electricity sai a samu matsala ba tare da ya nuna kwarewa a kai ba bari ya kan ma flyer ba bari ya gyara ko mutum ya je mechanical engineering a jami'a amma bai taɓa rike flyer bai taɓa rike zubana ba bari har ya zo mota ma ta lallace masa kan hanya ya iya canza bulogi sai ga mutum ina cewa bai iya ba so wannan tsari ne da aka samu matsala daga tsarin ilimi na kasar gabaki daya wanda akwai bukatar a gyara sannan na biyu akwai bukatar ita gwamnati ta juya tunaninta daga kawai a dinga barin ɗalibai sakaka mutum ya gama karatu ya zama on ya kamata a ce an fitar da wani tsari da gwamnati da kuma manya manyan kamfanoni da muke da su a ƙasa zamana suna absorbing waɗanda suka gama taniya ko suka gama manyan makarantu zuwa aiki alal misali za a iya zuwa taniya duk wanda ya karanci fannin harkar gona to wani dabara za a yi yadda za a samun masa da gona daga ya gama karatun koma gona zai fara aiki practically on his own ba wai aiki wanda za a dinga biyan shi albashi ba akwai tsari da ka gama ilimin ka karanci digiri ka gama a fannin gona duk wata kwarewa ta noma an nuna maka amma sai a baka kawai ka fito gida ka zauna ai ba sai aka cuta ba ita kanta kasar ba ta amfani da ilimin da take koyarwa kenan in a ce akwai wani tsari wanda za a zo bayan kai karatun sai kuma a baka wani a baka wani fili wanda ilimin nan da ka amfana da shi za a zo a gani a kasa inda gwamnati za ta amfana to gaskiya sakacin da hukuma da su kamfanoni da jama'ar gari an bar mutum ya je yi karatu ko a Najeriya zai yi ko a waɗanda suke ɗiban ƴaƴan da suke tura su ƙasashe su je su karanto duk abin da za su karanto in ka dawo ƙasar sai ka nemi aiki karata. ba duwan mutane akwai tsarin da ya fi bani haushi shine a jami'a su ga mutum ya gama karatu ko a wasu manyan makarantu ya fito da first class ya cinye komai ya cinye result ɗin shi kyau a yabo ya samu first class distinction amma ba za a ɗauke shi aiki a wajen ba sai ka ga a wani can daban saboda yana da hanya ya biyo ta bayan fage ƙarshen ta yana da second class ko third class ma sai ga shi aka ɗauka aiki ko a jami'a ko a wasu ma'aikatu duk inda za a ɗau aiki ba a duba merit ba a duba cancanta wa ka sani wa ka san wanda ya san wani to irin wani su suke jawowa mutum ije yi karatun ya fita da da da da result sakamako mai kyau kuma wani ya ma kore a kan abun practically ya fita ya yi ya iya amma izo ina neman aiki ije nan a wulloshi ije nan a wulloshi ije nan a wulloshi yana gani waɗanda suke kwafar aiki a hannun da suke satar aiki a da sun zama manya amma shi idin da yawo sai ga mutum ba sai karatun ma ajiye shi a gefe sai ga mutum ya gama digiri amma ya dawo yana neman sai da rake ko yana neman yin asaba ya nan duk amma a ɗauko a taɓa a ɗauko a mashin ɗin a da sau yana tukawa saboda me abin da ya karanta ya nemi aikin ya rasa shi kuma ƙarshen ta ba shi da jarin da zai kuma ilimin da zai je yake karanta zai amfani kasar gabaki ɗaya amma babu wani kamfani ita hukuma ba ta taimaka mai ba tun da ƙarshen ta wanda ma zai zo isu ba ba zai sai an ce ya ba shi kuɗi to irin wannan hukuma ba ta taimake ka ba kai ka zo kana ta fama san wahala ina za ka yi irin wannan shi ke sa yawanci waɗanda suke karatun suke da ƙwarewa suke barin ƙasar suke a ƙasashen turai saboda nan in ka je lallai in kai karatun tabbatar karatun ke yana da kyau za a baka ah, salari mai kyau za a ɗauke ka a ajiye ka a ƙasa mai kyau gida mai kyau komai mai kyau to a kan mai mutum zai zauna ƙasa shi ne za ga waɗanda yawanci suke gudun hijira suke bi ta ƙasashen nan su haura ta can teku tafi kasashen turai yawanci an zo nan da za ga akwai masu ilimi da dama sabar wahala saboda in ka yi karatun ma ba za a ɗauke ka ba. ƙasa, ƙasa, uwa, amma sai dai kuma, sai dai kuma, matsala ta yi ƙasa na zaci da tafarra da jamila kawai na in suka ji kiɗi sai sun girgiza yau ikon allah yau jamila ba ta nan tana can wajen harakokin zon buhari haka tafarra kuma yana aiki daniel brown shine ke taimaka mana yau da sautin mu, amma kuna jin kiɗi kuna ji ku ke ni ma <laughs> eh, na <laughs> masan ba. motsa kawada shi ma can yana yi na shi wani ita ma tana yi. Allah sarki. Allah ya shirye ku. <laughs> To amma. <laughs> To mai sharhi da hashin baki da lura da al'amuran yau da kullum kenan Ahmad Abubakar Dakta ya yi mana wannan bayani ko kuma amsa mana wannan tambaya ta mu game da cewa matsalar kwararar masana masu basira kasashen waje da gaske ne tana da alaka da tsarin ilimi a kasashen Afirka. Yanzu kuma ga hilin da dahe ko da yake a yau shawarwari ne ga mata da kuma matasa. Ga dai Halima Abdullahi da Malama Hafsat Garba. Mama Hafsatu ya kuma muhimmancin yanda zaki ki ƙara jan hankalin uwar gida na ta amfani da abin da ya samu kar ta dinga hangen a gidan alhaji wani farago fa aka yanka masa ni kuwa ka je ka siyo min dan nama tsirin san mu mu mata ba ta kallon hannu ma halima ai bai zo ɗaya ba saboda haka bai kamata ta kalli wani can sama ba ta kalli wata ta ƙasa da ita wata ma ba za ta dafa abincin ba halima kin san kuma wurin sha'anin yara wata sai ki ga ta raina dai duk da haka dai abinda mai gidanta ya kawo sai ta dinga hango na maƙotanta maimakon ta zaunar da yaranta ta nuna musu ɗabi'ar ku yi amfani da abin da ya kamata a'a sai ta dinga nuna muku ku je gidan wane sai kun cin nama sosai ku baban ku bai kawo ba da yawa to wannan duk rashin hakuri ne mm. da hangen nesa da koyawa yara kuma ɗabi'un da ba daidai ba wanda idan ta zaunar da su a gidansu dan abin da Allah ya huwace musu me yake sa yara suke irin waɗannan abubuwan ne Halima mm. wani lokacin yunwa ne idan har yaro iya abin da Allah ya baki a cikin gida kika dafa mishi idan ya ci ya ƙoshi. To kwaɗayi ma ba zai taso ba. Kamar dai yadda ku iyayenmu kuke cewa wai uwar kwaɗayi yunwa. Yawwa. Wato in ciki ya ƙoshi an zauna. In dai an ƙoshi ai an zauna lafiya Halima babu zancen ma kwaɗayi. Mm. To uwar gida ta dage ta yi duk abin da Allah ya sa ya sawwaka. Iyaye uban yaran nan ya kawo to a yi haƙuri a yi amfani da shi a yi wa yaran nan. Su ci su ƙoshi. su yi walwala yaro ba ruwan shi in ya ci ya koshi ya sa kayan sa bai ma san wani zancen sabon kaya ba na'am eh to kuma musamman mu matasa hmm. wanne kira zaki yi a gare mu da jan hankali duk dai a game da wannan na san samari da yan mata dai na yawa kina gaya masa ne ke wace iri ce shi kuma shi ma zai fahimci to wannan wace ce wato in mai son zuciya ce ma daga nan zaki bayyana halin ki? in mai kawai ce daga na anan za a gane saboda haka ma amma takaice ma bai kamata ma a ce matashiya ko ta zo ta ce ko wanda yake neman ta ko yana son ta mm. da aure a ce yana bukatar ya a kawo din nan mm. ko kuma ka ga samari da yan mata nan a ce an tafi wani wurin wasa ko wasu abubuwa duk abubuwa ne da ba al'adar mu bace uwar gida da mai gida a haɗa hankali wuri ɗaya a yi abin da ya dace kowa ya dubi iya abin da zai iya yi abinda mai gida ya kawo uwar gida ki yi hakuri ki karba da hakuri da godiya mm. yau idan an samu ba yawa gobe cikin ikon Allah sai kaga an samu mai yawa ma sauraro baki ɗaya a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da wannan baƙuwa tamu wato malama Hafsatu Garba to uwar gida kin ji dai yau da gobe fa sai Allah Halimatu ke cewa a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wayo Allah tuwo. wai dogo asalin miyar kubewa. <laughs> Kai, lallai kam. Yawa. To Maryam yau shirin namu dai kusan baki ɗin shi akan matsalan nan ce da ƙasashen Afirka da dama ke fama da ita. Mm. Wato yadda masana masu ilimi da basira da hikima da hazaƙa za ki ga sun bar ƙasashensu suna komawa wasu kasashe akwai wasu ma kasashen cikin nahiyar afirka suke zama amma wasu kasashe wasu kuma sai sun tsallaka teku zuwa turai menene abin tunani game da wannan batu a ganinki To abin dubawa dai shine idan wa'annan kwararrun hazakan na Afirka na ficewa daga ƙasashensu to suwa za su ɗauki jagorancin ci gaban kasashensu. Sosai. Tamka Afirka ke da asara kenan. Sosai haka ne. Sosai wannan kasashen Afirka ne ke asara sosai. Babu shakka. Kuma hakan na nuna cewa shugabanninmu na kasashen Afirka hukumominmu na kasashen Afirka suna sakaci da masanansu da masu iliminsu da masu basirarsu kuma suna sakwa-sakwa da su a daidai lokacin da duniya manyan kasashen duniya suka san mahimmancin nasu masana suna tarere su da fatan hukumomi za su yi tunani akan wannan baki daya iyakacin shirin kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah za a madadin Maryam Dauda da Mr Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniyar mu na Shuan Kale ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.